jihar kanan dabo akwai wani kattafaren kamfanin sai da motoci na gani na fada mai suna cat forest global synergy motoci ne iya ganinka masu kyau da kuma nagarta kamar kamfanin honda toyota mercedes range rover da dai sauran manyan motoci a kullum muna haba-haba da kastomominmu a mu muna nan a hudun baban gwari kan titin natal training center a kanan dahabo nigeria domin kasuwanci sai ku kira wannan lambobi da ke kan akwatunan kallon cat forest global synergy wajen sai da motoci na zamani masu kyau da nagarta sai kun zo don bai kashe gondumi ba bai kashe shi ba <laughs> shi ko dan sai na can mm. da bala ya yi zarun tadu ya biya eh, ne ɗaya bayan ɗaya ya buge mm. da ya kawo gare ai shi wala ya sai wanda ya kai gare mm. don ɗaya sai da ya buge shi to ya lalata mai duk wancan abin da ya wa yara ne ya lalata duk ya lalata amma nan shi ko duk wanga kokarin da sai ne yayi bai tasiri ba shi ma na wanda bai kashi gundumi ba gundumi ya lalata duk aiki. gundumi ya lalata duk abin da ya don bai kashe shi ba ya <laughs> kasai ba to yanzu dai ka hidda guda ciki a nan wurin zarumtarwa take ta gundumi da ya kokari ya lalata duk wancan aikin da ya yi ko kuma shi kokarin da ya yi na cika wannan sharadi to dan na bai zarunta ba amma ya yi kokari ya yi kokari amma zarunta shi zarunta ba amma zarunta na gidan ga gundumi tun da shi ya taka mai birki ya taka mai birki kuma ya kashe shi kashe wanda ma inda ya yadda ya samu da ya kaso mm. to da dun ta ma ya kada labarin dan sayan na wallahi tun sannan a'a me yasa ka ce haka nan nan na shi ya riƙa dan hmm. sai na duk da ke mahitini hmm. Allah ya samu hikima ranar sai ya waye zama ne ai da ya kama shi nan hmm. ka san da zaje ya kai abin da ya so in yi sirtu da sayin da shi kare nan sai ɗan sayin na kawai sai na sayin kai ne ka ga wuya ta ke nan sai dai aka ce wallahi bai kashe ka ba kaza kaza sai idan sai ne to a tafi ka ce duk wanda ya ce Umar bai kaza mashi ta shi da shi shi shikenan shi kowa kallo da maga sa haka an kai to ina aka gama wanga da wanga don Allah gaskiya ne ba ba a ga masu gaskiya so an an ana cewa kuma yawo na dambe a je gari a ɗauki zarumta a ɗauka je gari a je gari garuruwa dai wai mamman ya hi gundumi yawon tahiya garuruwa wai kamar gundumi bai yawon mamma ba da gaske ne to wato aminu abinda da aka dan sayan na mm. lokaci da ta da shi ga dambe mm. an samu dan sayan na mm. jin kai cikin dambe dan sayan na ya lokacin da yan ma ba ku da airport bai zuwa to shi sai ta jirgi awo maiduguri na aka ɗauka da jirgi kuma ko su masu ɗumuwan cewa wai ko ina sai da jirgi hmm. jirgin sama aka shi labari na wato wani mutum mai arziki an mai duguri shi an ka samu sauɗar sayan na mutum na mai arziki hmm. shi ka ce a ɗauko mai shi don allah da jirgin sama a kawo mai shi saboda sannan hmm. mai arziki na jirgi kamar ni na in ce a sunan rosu ina wurin gazan ne to haka mai arziki yake don ya ci a kuɗin sayan na shi ba wani abu kaga wuri ne ba wani abu ba amma mu ko nan gare mu daukaka ta ga dan sayan a ce an to da jirgin sama an doka ya ta ya dambe mm. amma ba mai duguri ina na an ka ta yi mm. inda ba mota ya shiga ba shina cewa ya hau jirgi ya ta yi lagos dambe mm. ina alin wata mota ya shiga mota ya shiga nan kano gidan gidan abin ga tsohon gidan dambe ga mota ya shiga ya ta yi wato mutane sun ga hostel sai da jirgi sai da jirgi saboda an ɗaya an wancan mai arziki na mm, wancan mai arzikin ne duk ya shi ne aka cewa ɗauko mai da Allah sai na a mai da shi cikin jirgi ka fahimta na fahimci ka don haka ba ba ko ina ɗin sai ba wai layi ya ja ce wai mm. sai inda mm. jirgin sama ka zuwa ni ka zuwa dambe a shekarun tattara duk dambin da aka waɗi ya ƙauyuka ta tun da dai sannan jirgin sama bai sauka ya wuri bai sauka ya wuri gaskiya jirgin sama bai sauka bai sauka kan ba bai sauka kan ba yayi zuwa can dambe yayi zuwa kan ba jirgin sama bai sauka eh ban cewa bai sauka Kano hmm. amma da mota ya zuwa hmm. su jibiya su sannan katsina su dan musa katsina ba lokacin ba state ba ce ya yayi zuwa katsina dambe wannan lokaci wannan gaskiya ne kwarai da gaske <laughs> Allah sauka <laughs> kenan ka shi ya irin wanga yawan gundumi na shiga lunguna da sakon ƙasa ya dambe to wai a aminu yan mm. ba yi wanga yawon ba mm. a an kai a duniya ta tabbatar mai zaron taka duk ƙasar sokoto mm. ban san inda cewa a yi dami ba inda bundumi bai zo ya dami ba kuma bai yi nasara ba kuma duk inda ka sani wa najeriya inda ya dami aka yi alasan gundumi na zuwa lalle tun daga nan gusau kauran namo da shinkafi babu inda gundumi bai ratsa ya ɗau ya sannan alhaji allah ina kai hmm. ina kallon umaru hmm. ka siffanta umaru da cewa ba za na ba tun da yan ba da lokaci ba hmm. ko bayan umaru ya aji dambe mutum nawa sa an ka kashe ya aji dambe shi ka shigowa ce wani ɗalmi in ka ɗalmi bugewa ne ka kai kuma haka ka faruwa kuma wai shi shehu ko wani ba a yi sanda ya shiga gidan dambe ba yan gobi bai shigo cewa su kiran dan dambe suka ce kashi sai suka yi kasu muna tsaye suka kira mutum su ce kakkai dambe nan wala ga shi ke gana ya shigo wata ɗan sai ne ya faɗa da mutanen karo hmm. ina nan hmm. sun kawa ɗan sai na taro da ya yi dambe dambe ya kuwa ana gidan ƙurya na ba ko da su stadium ba dan hmm. sai na yana tuɓiya sai ɗaya sai ɗaya belbela ta yi fifififif sai ta kwaɗo gaban mu wallahi aminu ga balbela an yanke ta ko ina jini ka hita hmm. amma wallahi ta tashi sama to wannan cikin itacin dogon sun fara wallahi muhammadu wallahi an ka shiga dambe wallahi kakkai damben nan wallahi shagen gana sun kai ma aiki kakkai an ka yanke shawarar cewa ɗan sai ne shiga kaba damben nan hmm. ko ya ona ko su lawali na an ka su bari shi damben nan kuma aminu da nan wurin nan da ɗan da tuɓe har an ka cika gidan ƙafa su ƙafata har an ka tashi dan ƙafa su ƙafata har an ka to magama hudu ƙafa su ƙafata shi ni ban kal da haka kuma kin yin dambe yayi shi wallahi ba a yi shi ba da shi <laughs> kenan an ka wa gundumi haka wallahi ko bai rai sai yayi shi sai yayi damben nan wani bai isa ba hmm. umaru kai shin ka amir bari in bambanta ma zaro ta ka amma da sai da gundumi to bambanta min suna ina son in san bambancin nan duk wanda dan mm. sai da kashewa Aminu tambuwar na kashe shi duk wanda dan sai da kashewa mahaukacin cica na kashe shi wannan gaskiya ne duk wanda dan sai da kashewa balan bako shi na kashe shi da an gudu mada duk wanda dan sai da kashewa in in luga amir mai abuta mana ya kashe shi ba a isa a ce magudumi haka nan ba baka ce duk wanda gundumi ka wa dan sayin da na iya kashe shi ba a isa ba baka isa ka ce duk wanda gundumi ka kashewa ba ruwan gurma na kashe shi duk wanda gundumi ka kashewa altinar na kashe shi duk wanda gundumi ya kashewa takala ya kashe shi to kai nan kuma warin gundumi ya kamata ka ce su hasan nake kusa lumu a ce duk wanda gundumi ka kashewa lumu na iya kashe shi ko duk wanda gundumi ka kashewa wani na iya kashe shi tunda kaga waɗanga warin mun manna ba warin gundumi ba ne to ai wato zaruntaka an kashe hmm. don haka ɗan an san ba su wari to bai kamata a dangantar da zaruntaka su wuri guda ba da shi to na fahimce ka to yanzu kai in za a baka dama bancin shago ka ce ai gundumi ya kuwa zaruntaka wa za ka kawo bayan gundumi zaruntaka zarumi i eh. zarumi wanda ya ansa suna ne zarumi to ne dan sai na sani daga gundumi sai mamman raba gada na dan sai na zarumi na sa missa duk ana magana bakin ku mutum uku ga mutum biyu ga wai ba wani zarumi sai su to al'amin su Allah ya daga darajar su ga dambe hmm. kuma wala duk wanda zai koyi da dambe wato hmm. har a shahi kasanka an hmm. ya cire shago wallahi waɗanga zai ce ma wato dan sayan na shi dan dambe ka roƙo da kai ne ce don Allah Muhammadu idan eh bi da ni in samu kuɗi kuma wallahi an shayi ba so nawa gaban mu kuma kwasan haka ya san ya san gaskiya da na kuɗi Muhammadu idan eh bi da ni don Allah in samu alheri kuma dan sayan na shi adda ɗaukakar damben da in ya shigo hilin dambe hmm. ko bai tuɓe ba sai shi samu abinda ko shago gare ka kasuwa baka cinikin nan <laughs> ikon rabbi saboda ruhin shi aka yi ta mai liƙin kuɗi aminu mm. kakkamance iyakanmu tarihin sakkwato ga siyasa mm. mai shekarunmu a ta hatu ba farawa ya sani mm. to masoyin ɗan sai na da kuɗi shiga ba shi dare da rana su mai na ganin ga kuɗi hmm. suka ba shi dare da rana hmm. altinan bala hori mai fata Allah shi mishi haba kuɗi shi ba shi alhaji adadar ne sambu kuɗi shi ba shi alhaji roro mai wake Allah shi wata kuɗi shi ba ɗansa yana na wannan gaskiya ne su alhaji hali ne ga alhaji kuɗi suka ba shi ban san wani mai arziki wanda a cikin sakkwato ba wannan lokaci wanda wala haɓe ba ɗansa yana alhaji a takaicin arziki gare shi shi mamman farin jini ya fi gundumi shi ɗaya ne za a tafowa a ce mi mamman ya fi gundumi awo to farin jini ya fi gundumi wallahi shi bai da ta goma shin karbi awo gundumi din yana iya buge ka bai samu ko sisi ba ga awo ai shi na faɗa ba abin da abokata ce hmm, shi dai kawai ya buge shi sana'a ta hmm. dambe hmm. dambe na adda girma zarun taka aka faɗa kuma ya samu zarun taka ita kan zarun taka wallaha aminu ko yanzu yan eh, an ka sa an ka sa direba an ka kawo sadda gundume ka cikin lokaci wallahi inda shago bai aji dambe ba ya sadare sai gundume ya kasa <laughs> ka sake a cikin wancan magana ta ka ta farko Laji Ali a... Ah, Ai can na jaye cewa. Eh. shago ba za ba in dace ba za rumi na ba ka jayi wannan kuma ayamin gyara eh. kuma ni mutum nake mai ɗaukar shawara wannan gaskiya kuma an ka gwada min abin da aka yi na ilimi akai ne ni zan yadda mu duba su biyun ga magana da Shehu Falayi cewa yan dambe kananan yan dambe sun wulakanta mamman kahin ya bar dambe an samu yan dambe kananan yan dambe wanda sun kai ta kashin gundumi kamar kai ina abibi <laughs> ko kusa ko kai eh, wata ran da ya nishadi ya ga ana tambola mm. masu taula na garwa na ruwa mm. suka kawo ruwa su zube ana suna yan da muka diba suna watsa mm. sai aka fara wannan shagantaka da hitowa ta da zare da wando siminti sai ce da ɗan jamus da ɗan gurma kuma ka da hoto ai na ga dai ka da shi na'am ya ce duk da gaisuwa a duka a gaisa ya kashi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un shi gundumi da kai ne wace da jamus hmm. da gurumada hmm. duk da a taho gaisan na kashe ban su don kaka goga hanya ko hanya Allah kaka gani in an yi mai kiɗi ya yi rawa ta in dai dambe ne ka zo ka kama amma ka zo wai ka duka ka gaisa ya kashe maru <laughs> saboda ya ga ya kasura ya cika ai an ce cha ali ba ya kashe dan sayin na hmm. saboda lalacewar dambe to Allah ina Aminu tambayar ya kashe gundumi bai kashe gunduni ina da sai da ya kasai su da Allah rumman da bai kasai ba ina ba haukaci ya kasai bai kasai ba wallahi wadar ya ina Aminu to amma gare ka san sai da ya hada gari da su saboda hitina da hitinan mamman sai da sai da gundumi ya hada gari da shi ko gaba a'a katsina mm. katsina irin takurawa da mamman ya yauha gundumi ita sa gundumi gundumi ya bar katsina ba da shiri ba katsina alabari an faɗa ma mutane ƙarya ƙarya ci ƙarya ci ƙarya su me faru katsina katsina mm. tambaya ka a kisa uku sun kawo ɗan sayan nan ɗan sayan nan mutuncin mm. marigayi ɗan dunawa ya ci cikin katsina in ba ka da wanga labari ina da labari don har cikin garin sa yana te na san gurma da sun zo don state mm. sai sun ka te ka san su biyayya gare su suko duk inda aka yaya suna yanzu su samu wani abu sai sun ka zo su gaida dan duna gida hmm. ko da suka zo sai dai ka ce musu yana gona sai sun ka hmm. zauna bakin baranda hmm. minti goma sun aka daga sai gashi ya dawo barka zuwa barka zuwa a ɗaya na gaje su wala mun to wasa mun ce a to a gaishe ka sai ce wallahi sai na ci mutuncin dan sayan na wulakanci ya min garin ga kuma wallahi duk da karuwa ka dambe in ta kirme sai ta kace dan sayan na garin ga ina zuwa ya shiga gida ya kawo musu wura sun ka sha ya buga garin magani ya kulle ce maganin ga hmm. duk har yanzu sai ce na an tu abar faɗa shi wallahi ɗan kunkon ɗari sai ya faɗi su ɗari wallahi aminu haka sun kai mai wallahi aminu kowa bai isa cewa gundumi haka ba ko an barbaɗa aikin ba za wallahi ɗan umaru ya zo katsina hmm. wallahi ya ba ɗan dunawa kashi ƙarewar lissahi kenan hmm. wallahi in ya ce wai ka san iya buga ya san ya shirya kenan ko kwarai da gaske ya san duk wani abin a kan halaka gundumi ya sani ko kwarai da gaske wallahi umaru wannan na in bai tafi gida ya dawo ba to garba mai addana ta ya shi dawo kai ko ana wanda aka yi wallahi da garba ya tafi ya dawo to shi ke na wannan dambiya inna lillahi wa inna ilaihi wallahi umaru gundumi wallahi inda duk duniya ta yi dambe duk duniya shi a shi a ta wallahi umaru gundumi kai tun wanda aka kaje ana kada cewa gundumi hashi kwanya gundumi hashi kwanya wannan gaskiya ne sannan aminu ya kuma na raye in yanzu ka kalle shi ka gazubi ne dai kai ka san zaru mai mutum na a haka inda ya tsufa kallai kalli hannuwa ne ka gani don Allah ina zuwa sai har yanzu ina zuwa da ina da zuwa da Umar Gundumi ko yaushe ina zuwa ina gaishe shi na san inda nake sannan dan dambe kamin dambe ya kare musu hmm. kunna abai lalacewa umaru bai shan sigari hmm. umaru bai harkar mata hmm. umaru bai cin goro hmm. umaru bai cin mutunci ƙarhi gare shi zube ban ƙwarya wani ɗan dambe cikinsu wani na abai nema ban san shi wanda bai neman mata to alhaji haliwai cikinsu wani yan dambe sun kahi shakka wanda ba su tunkara kai tsaye kamar dan dambe yaro dan dambe ya taso kawai ya tahe tunkari babba ya kama shi irin rashin kunyan nan da aka wa babba ah, aminu ai ba a an wada ba ai kai ka san wanda ba a zuwa inda yake <laughs> ba ba a a ni na Umar Gondoni ga labari ka taba jin wanzo a a to shagon DJ ina zamne ga kasa mm. yanzu ya kama ɗan sanda ya buge shi walakancin dambe ni ga ni ina hawa na sassar da hanji shi ka gyara a sallamai shagon diji ƙwarai da gaske wallahi ya tashi ya to yana koyon dambe har ɗaya dambe ya to kashe ɗan sayin nan wallahi kowa ba ya sayawa dan sa gumar dubi wannan shegan ta kama kowa yi ba kai mai wannan iskanci ai saboda nemo alhaji inda ya da ayin hira da shi mm. ai da an riga an kare labari wasa ta riga ta kare sabbata da yanzu an kare duk wagga muhawara da yanzu an kare ta kuma duk wanda ka ji ku ah, hmm. kano bai hira da magobiri ba ka gane ta ko ya hira da magobiri ka ji ya faɗi ga gundumi lalle ya ce gundumi jarumi na da baki ne ya faɗi wannan babu babu babu to don Allah ya ana magana da an kace daga shago ba suna aka faɗi ba suna aka faɗi to ya ce gundumi jarumi na kuma shago hmm. ya ce umar ya ce wala abu guda saka kilma ne hmm.